Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da halar da kuma Niya, sai alfa rediyo na kuma su da ke kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta ko a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samun a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne da Hafsat eh, Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka dawo sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za mu kawo muku rayuwar wasu 'yan Najeriya game da dawo da karban harajin birnin. kan wasu tituna a Najeriya wanda akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku kana za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin kawo muku rahoton yadda yau shugaba Muhammadu Yusuf ya kaddamar da wata sabuwar kasuwa mai girman gaske a kuma muna ɗauke da labarin wasanni daga Murtala Faruk Sanyin na amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban sojojin Myanmar na ya shaida wa Paparoma Francis cewa babu wariyar addini a kasarsa kamar yadda Amurka ta faɗa cewa ana yi wa musulmi 'yan ƙabilar Rohingya kisan ƙari dangi. Babban hafsa sojojin ƙasar Janar Min Aung Hlaing ya yi amfani da shafin sadarwa na Facebook inda ya ce Myanmar ba ta da wariyar addini, haka zalika sojojinta ma suna ƙoƙarin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. Papa Roma ya haɗu da babban hafsan sojojin ne a yau Litinin lokacin da ya fara ziyara zuwa ƙasashe hudu na maso gabashin Asiya domin ya tattauna game da tashin hankalin da ke faruwa a jihar rakin wanda ya yi sanadiyar raba musulmin Rohingya fiye da 620 da gidajensu inda suka tsere zuwa makwabtansu Bangladesh. musulmi 'yan ɗariƙar sufi a ƙasar masar sun ce za su ci gaba da shirye-shiryensu na bikin murnar zagayowar haihuwar manzon allah muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk da cewa kasar na jimamin harin da aka kai a wani masallaci da ke sinai wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 305 da raunata 128 babu kungiyar da ta dauki alhakin harin da aka kai ranar juma'a wanda ake zargin an kai ne domin yan ɗarika sufi na ibada a masallacin na alruwan a wani ƙauye mai sunan haka sun ce za su yi bikin maulidin ranar juma'a mai zuwa a duk faɗin ƙasar da kuma masallacin alhussein da ke birnin alkahira wanda shine fi kowane girma a kasar ta masar shugaban kasar abdul fatah lcc ya bayyana kwanaki uku a matsayin ranakun makoki domin jimamin wannan hari da ya auku gab da liman na shirin fara hudu ba Hukumomi a tsibirin Bali da ke Indonesiya sun ba da kololuwar gargadin yiwuwar fuskantar aman wuta daga tsaunin Agung wanda yake ci gaba da tumbuɗin toka da hayaƙi. Dutsen yana ci gaba da amayo laka da narkakken dutse wanda ke sakkowa ƙasa ta jikinsa. Jami'ai sun faɗaɗa yankin da ke da matukar hatsari zuwa kilomita goma daga jikin wannan dutse, matakin da yake nufi cewa mutane dubu ɗari da ke kusa da wannan dutse mai aman wuta za su fice daga gidajensu kakakin hukumar ayyukan gaggawa ta ƙasar ya gargaɗi mutane cewar darkakken dutsen da ke fitowa daga wannan dutse zai mamaye wuraren da suke ƙasan wannan dutse jami'ai sun ce an ji karar fashewar da wannan dutse mai aman wuta ya yi daga wurare masu nisa yayin da aka ga wuta na fita daga samansa toka toka daga aman dutsen da tursasa wa jama'a da su rufe filin jirgin sama na yankin a safiyar ranar litinin inda aka soke jirage 445 lamarin da ya yi sanadiyar shafar tafiyar mutane 59 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa ana samun gagarumar nasara wajen yaƙi da ƙwayar cutar hiv da ke haddace cutar aids mai kare garkuwar jiki rahoton na baya bayan nan an fitar da shi ne na yayin da ake shirye-shiryen bikin tunawa da ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yin dubi da kan wannan cutar dr antonio fauci na ɗaya daga cikin likitocin da ke fafutukan neman wato makarin kwayar cutar ta hiv hukumar da take yaƙi da cutar a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta ce ana ƙara samun hanyoyin kaiwa ga magunguna rahoton ya kuma ƙara da cewa aƙalla mutane miliyan 21 ne ke fama da cutar da ke karɓar magani wanda hakan adadi ne da ya haura rabin mutanen da ke ɗauke da wannan cuta burin majalisar ɗinkin duniya dai shine a kawo karshen annobar nan da karshen shekarar 2030 idan allah ya kai mu Ministan Shari'a na ƙasar Pakistan ya yi murabus daga mukaminsa makonni uku bayan da ƙungiyoyin addinin Islama suka yi tabari. Zanga-zangar ta sa an rufe titunan da ke hada babban birnin kasar da sauran garuruwan Pakistan. Hakan ya yi sanadiyar zama tarzoma a ranar Asabar yayin da 'yan sanda suka yi kokarin tarwatsa tarin zanga-zangar inda jami'an tsaro ɗari da masu bore da dama suka ji raunuka. Masu zanga-zangar waɗanda ke wakiltar ƙungiyoyin addinin Islama daban-daban suna so ne ministan shari'a Zahid Hamid ya yi murabus bayan wani ɗan canji da aka yi a dokokin zaben ƙasar wanda suka ce ya saba wa addininsu. Gwamnatin kuma ta shaida musu cewa gyaran da aka yi tangarɗa aka samu daga ma'aikata an kuma gyara shi. Mai magana da yawun kungiyoyin Tariq Labbaik Ejaz Ashrafi ya bayyana cewa babbar bukatar su ta biya. Masu zanga-zangar sun dakatar da harkokin yau da kullum a babban birnin kuma akalla mutane biyu har da yaro sun rasa rayukansu bayan da motocin daukan marasa lafiya da suke ciki suka kasa kaiwa ga asibiti akan lokaci. labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu fara da batun ra'ayoyin wasu 'yan najeriya game da sake dawo da harajin bin ta wasu hanyoyi a najeriya ga dai ra'ayoyin da wasu 'yan najeriya suke cewa game da wannan batu sunana sale bakoro sabon fegi daga damatur jihar yobe a najeriya dawo da tollgate tollgate ba shi da wani fa'ida sakamakon cewa idan aka yi la'akari da shi subsidi na man fetur ma gwamnatin tarayya ta riga ta janye shi a sake cewa an sanya haraji za mu ce wani kamar takura ne ga al'umma sakamakon cewa ga dai halin da ma talakawa suke ciki a najeriya kuma alhamdulillahi tattalin arzikin najeriya ya farfado saboda haka tunda demokradiyya ake yi ya kamata maganar tollgate a najeriya a janye shi sunana sanita Tahir dan jarida ne mazaunin Abuja ko ba komai akwai gudumawa wanda Tolgate ya bayar a kasar nan tunda a Tolgate akwai 'yan toto akwai masu vulcanizer akwai makanike akwai irin wa'annan mutane da suna tolgate har wurin ma ya fara zama gari don yanzu duk wanda ke kamar kusan tafa kamar maraban jos tolgate ya haɗa wannan wurin ya zama gari to a ko da an bar tolgate din nan ba a rusa su ba shekara goma sha shida suka wuce da wa'annan wurare sun zama gunduma ma ba kauye ba Sunana Halima Ahmad National President Fanta Kogi maganin kanshi a wani. Da da Solgate gaskiya in har kuɗin da za a rika karɓa a Solgate idan har zai amfani gaskiya abu ne mai kyau. Idan har za a karɓi kuɗin nan kuma ya zama ya shiga asusun gwamnati wanda za a taimaka wajen gyara hanyoyin nan gaskiya abu ne mai amfani ba kaɗan ba. Kaga in aka ce kullum za a jira gwamnati a kuɗin da suke samowa na shiga na fetur ɗin nan gaskiya abun ba zai mana ɗa mai ido ba. Amma idan aka ce kowane hanya akwai hanyar da za a samu wani abu wajen maintaining din wannan ina da gaskiya zai canza dan kamar ka ga shekarun baya da suke a ƙarshe an gano cewa kuɗin tiket din da ake sayarwa ma ba ainihin na gwamnatin ba ne waɗanda su suke karɓan kuɗin su suke yin abubuwan su samu kuɗin kuma su cinye kuɗin su ga hanyoyin ba gyara kuma ana ta karɓan kuɗin mutane to in ji hakan za a saboda yakan gaskiya ni ba na goyon bayan wannan. Sunana Malam Musa Ali Liman, shugaban jam'i'ar Abga na jihar Niger. Da gwamnati ta gyara hanyoyin da suka tsalge, to da wannan yana da amfani. Amma tun da ba a gyara hanyar ba, a sati sama da mutum dubu uku na mutuwa a Najeriya saboda lalacewar hanyoyi. idan an ce an tsalge da yanzu nan ne aka yi, amma inda gwamnati ta gyara ta sa tsalge din to za a ce eh ta yi wani abu. Ni ra'ayina a yanzu zai ba na so a da tsalge tun da zai ba a gyara hanya ba. Waɗansu ne ake ganin wanda ba su samu kuɗi ba ake so a tsaro hanyar za su samu kuɗi ni a ra'ayi na ba wai an yi saboda talaka ba to lokacin da ba target ɗin ma yaya talakan ƙasar nan ya ƙare na yanzu an samu wanda da za a takura shi ya saka mutane ya yi yawa. de To a can jamhuriyar Nijar ko shugaba Muhammadu Yusuf ne ya kaddamar da sabuwar kasuwa mai girman gaske shi ma ministan cikin gida Bazum Muhammad ne ya yi wa 'yan jarida jawabi jim kaɗan da shugaban ya kaddamar da wannan kasuwa ga ta marabari. Yau da shekara kusan biyu da aka ɗauki wannan niyya an samu cece kuce daya saboda akwai mutanen da suna shakkun da za a yi a wannan kasuwa kuma ta yi alheri. Yau da aka gina ta kuma aka gina ta cikin tsari eh, na zamani Eh, ga ta nan babbar kasuwa ce wanda za ta iya karɓan duk mutanen da suke so su buɗe kantina kuma kun akwai tsafta akwai tsaro akwai duk abubuwan da ya kamata saboda tsarin da aka yi tsari ne na zamani na ce muku mutanen zandar za su ci moriyan wannan kasuwar babbar kyauta ce da shugaban kasa ya ma garin zandar da jihar zandar gaba daya saboda kuna tuni kasuwar dole kasuwa ce talaka inda aka yi ruwa baka iya ma ka shiga kuma in ma babu ruwa babu tsafta babu tsaro babu komi yau ga ta nan ta zan kasuwa ta zamani wanda kuma za ta kawo babbar gudunmawa cikin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar jiha mutanen zandar suna mishi godiya kuma a madadinsu ina so nan gaban shi in ce mishi mun gode wannan kasuwa ta zamani ta dole tana dauke da shaguna dubu da hamsin da da duk wani abu na bukata ko alhaji babikir muhammad shugaban yan kasuwa me zai iya cewa da wannan rana ba abin da nake kumshe da shi illa farin ciki da allah ya sa aka kashe wannan kasuwa kuma a yau aka jaddada ta kuma cikin dan gajeren lokaci aka zo aka tsara ta gashi yau za mu koma ciki Batun samun shago ai ba wani abu bane mai matsala. Saboda da dubu ɗaya ne da wani abu aka kashe. Yanzu kuma an yi dubu biyu da wani abu. An yi rasansaman ta kowa an lissafa eh, a bangaren da yake kuma an san a sharan da yake to wannan muna fatan a yi a mana adalcin zawwal adiba a ɗauko wannan girgamkin dukkan wanda suke zamne wanda suke a da suna zamna a sallame su kuma an sallame su a bai kowa dukkan mai rabo wanda ya demand haka dan muke tsammanin za a yi kuma haka muka sa a ran mu a yi di yanda za mu yi za mu su fafatakali yanda za su samu arha eh, su duka masu karamin karfi take cikin kasuwanni. su ma dai al'ummar gari sun bayyana ra'ayinsu kan samun wannan sabuwar kasuwa ta zamani a nan da magara sunana madan bos na gaskiya alhamdulillah kasuwa mun ji daɗi mun yi murna hankalinmu ya kwanta ba ruwanmu da wani de mu je can mu je can yanzu kawai a cikin kasuwa dole zan mu zo mu yi sayayya mu kawai duk abin da muke so. sabi Isa wannan kasuwa kusan a Afirka ma ina ga in ba ta biyu ba ta uku ce a miyake da suna don a Nijar ba a magana ita ce ta farko. Rima Alhaji Jibrilu to don saboda haka muna ma shugaban kasa godiya dangance da babban kokarin da ya zo ya gyara kasuwa mai tarihi. Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tomadala, mun riga mun samu kiran harkoko wato daga kwara, waye daga kwara? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba ina mai blouse da kayan wuta kala kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya. To Bello me ra'ayinka? Gaskiya dangane da eh dangane da wannan bayani da wannan ba Allah ya yi fashola to gaskiya abu ne mai kyau sai idan muka duba idan haka hito da wannan tsari matukar dai hanyoyin da za a bi na a samu kuɗin shiga kuma a wa talakawa aiki to gaskiya bai da wani dillahi muna kuma yabo da jinjina ga wannan gwamnatin tamu ta Muhammadu Buhari muna fatar kudurorin da yake na alheri Allah ya saka masa alheri kuma shi ba shi ikon yi muna ayyuka na alheri a wannan kasa tamu mai magana Bello Garba jina kusan Najeriya nagode BOA mun gode Bello yanzu kuma bari mu je dama turu waye a dama turu salamu alaikum wa alaikum salam waye daga dama turu yawa kuna tare da muna tare da ni ra'ayi na na'am ra'ayi na kan wannan toll na hanyar nan gaskiya eh. a nawa ra'ayin yana da kyau domin waɗanda ba su da ake yi ma ta sanadin wannan hanya na tole kafa tole getin nan suna samun abin suna samun abin kamar da zu wata da wani dan jarida ya magana akwai masu sai da fiye wata akwai masu abinci akwai masu to ka ga duk wannan zai rage rashin ayyukan yi ga wasu kuma ya kamata gaskiya gwamnati ta duba ta gani ta duba dai ta kamana ci gaba kwarai da gaske dangane da dole gate nan kuma ta sa mata idanu san saboda bisa wani lokacin ma'aikatan su din an ce suna buga takardu na boge to ya kamata gwamnati ta sa idanu kuma a gyara mana hanyoyin ma gaba da ta ci lafiya daga buba wanzan kasuwar da maturu. to mun gode buba wanzan yanzu kuma muna taraba waye da taraba. kabiru ne daga taraba kabiru daga taraba to amma kabiru da Allah da kashe rediyon saboda ina jin murya ta a ciki to na kashe na kashe na kashe na kashe to ja mu je ja mu je wato shi shine akan bayan mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar shi wani rana ya ya koma APC wata rana ya ya ah, koma APC ah, wata rana ya ya koma apc shi saboda Allah ba abin da muke magana akai kenan ba bari mu je Nasarawa ka saurara ka ji abin da muke magana akai Nasarawa waye a Nasarawa Ibro Musa Mano Bigol to Ibro me ra'ayinka ra'ayina kan wannan maganar toll ina da eh, kyau wanda a mai saboda tolgate din nan gashi ya zama tarkon barayi da yanzu saboda in aka mai da shi ana kai ana dawowa ba wani wanda zai yi wani abu kuma zai ba gwamnati daman kokarin yin za a gyara hanya kuma mutane za su samu abin yi masu sai da fiye wata biredi da sauran abubuwa hmm. saboda ka wannan gwamnati mai albarka Allah ya kara mata albarka shugaban kasan Allah ya ba shi nasara Ibro kana ba da goyon ba ɗari bisa ɗari kenan to ya yi kyau wace magana waye muke da shi akan layi yanzu Adamu Yusuf Leda Kwantagora. To, Adamu Yusuf, me ra'ayinka? To, to ra'ayina gaskiya magana Telgate ma yanzu bai taso ba. Me yasa? Saboda, saboda misali yanzu mu a nan, hmm. a nan yankin Kwantagora. Hmm. Idan ka ce kana son ka je makera, hmm. gadoji ma da suka karye. To a cikin gada yashin gada za a yi mana Telgate ko ko a tsallaken gada za a yi mana Telgate. babu hanya babu gadodin nan gaba ɗaya na gwamnatin tarayyar nan babu gada babu babu hanya hanya ta lalace ta zama kamar wani mutuwari to a da kuɗin ne aka ce kuɗin da aka tattara da su ne za a gyara waɗannan hanyoyin to yaushe aka tara yaushe aka yi duk da dai wannan gwamnati gwamnati tamu ne amma yaushe aka yi waton kai inda naka ne baka goyon bayan wannan sabon tsarin a ina goyon baya amma kamar yan uwana da suka yi magana daga baya a tabbatar da cewa an gyara hanya kafin a toll to mun gode da wannan ra'ayi naka Allah sa kuma hukunta sun ji wannan ra'ayi naka yanzu muna katsina waye a katsina waye a katsina ko layin na katsina eh, ya yanke ne hello hello muna jin yawa waje ne ne oh, daura ne daura daura to daura waye daga daura Ibrahim Babaji ne daga daura to Ibrahim Babaji me ra'ayinka game da wannan batu Za a yi na kan toligate shi toligate idan aka yi shi ci gaba ne ita kanta gwamnati da musamman ita wannan gwamnatin da muke ganin za ta kawo mana ci gaba da tattalin arziki musamman abin da ta sa a gaba idan dai har za a yi shi hmm. kuma ya kasance an bi tsari da adalci hmm. su kuɗin idan an same su a sa su ta hanyar da ya dace a gyara hanyoyi a gyara wasu abubuwa wannan abu babu laifi. to mun gode iyaka a yi toligate din ne kuma a sa su wasu su rika kwashe kudin suna ebe su shine matsala kamar yadda gwamnatocin ba su kai amma mu muna tabbatar da ita wannan gwamnati ta janar muhammadu buhari da wuya haka din ta yiwu idan dai har za a yi shi kudin su amfani talaka su amfani wani ma ta wannan abu ba ba laifi bane idan an yi toligate. to mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka ibrahim babaji. salamu alaikum. wa alaikum salam waye daga kano. kan magana da malam musa ne. To Malam Musa me ra'ayinka game da wannan batu? Ra'ayina wannan duk shirme ne. Me yasa? Wannan ba gwamnatin talakawa bane. Me yasa ka ce haka? Yawwa, so duk abin da take ba dan taimaki talaka take yi ba. To. Ina hujja? Ina fatan kana so Kana ji na. Ina jin ka. Duk gwamnatin aka yi na ba gwamnati janye tallafin noma banda wannan gwamnatin. Haka ne? Ba wadda ta yi. Janye tallafi akan harkar noma banda wannan gwamnatin. kuma yanzu an sake kirkiro wani abu da zai zo ya cutar da talaka ba ya taimaki talaka ba hanyoyin gaba ɗaya ba hanya ko ɗaya da suke a gyara a najeriya hmm. halo ina jin ka kana tare da ni ina tare da kai malam musa to duk masu cewa kaza kaza mutane masu ra'ayi kawai ra'ayin gwamnatin suke a ba sa duwa meye gwamnatin suke musu komai za su yi musu wannan shi suke ra'ayin gwamnatin amma ba gwamnatin talakawa ne wannan gwamnatin gwamnatin abokai ne da wasu mutane da yake kauna kawai Mun gode Malam Musa aka ce hagun wani daman wani. Yanzu bari mu je Nasarawa. Waye a Nasarawa? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai mulki telan gayu bayan kai gama Suleiman lafiya. To, telan gayu da Allah ka share duwanka. To, na kashe. To, ja mu je. Eh, to, ni ina ga maganan wannan talgen da za a yi nan. Mm. Eh, to, yana da mahimmanci a dawo da shi. eh saboda idan an ka dawo da shi ina ga zai taimaka saboda ka gani kamar wannan lokacin da ake yin nan kaga ga yare. eh wasu yan zirga-zirga a wurin saboda haka muna ina da kyau da mahimmanci a dawo da shi mun gode telan gayo bari mu je filato kuma waya a jihar filato yawa mai magana bala komanda ne daga cikin garin bukur jihar plateau to bala komanda me ra'ayinka game da wannan batu yawa to ra'ayi na gaskiya akan maganar target din nan gaskiya hmm. abu ne mai mahimmanci wanda ya kamata a ce gwamnati ta dawo da wannan target din an samu ana samun kuɗin shiga hmm. kuma ta samu wayo lamban bala matakan tsaro ta samu matakan tsaro eh. sai a wannan tolgate din sha Allahu idan aka sa matakan tsaro da hmm. izinin ubangiji da ta haifar mana da dani ido a Najeriya ubangiji Allah ya sa ku tashi lafiya bala komanda ne mun gode bala komanda bari mu je Kaduna binnin gwamna waye daga Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullah oga ina maka barka da dare Wa alaikum assalam mai rediyo da kujera mai rediyo da eh, rikoda Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya To ja mu je to gaskiya al'amari wa'anyi gwamnatin tarayya ta yi cikakken bincike ko kuma ta yi cikakken tunani akan dawo da wannan toligate din saboda kaga wannan toligate din zai ba da damar irin abubuwan da ake faruwa ko kuma a hanya da wasu matsaloli da ake samu a kan hanya ya raku kuma idan kaga idan wallahi da mun kashe wannan toligar da aka yi ba karamin kashe arewacin Najeriya aka yi ba don haka mu abin da muke gani wannan gaskiya ba karamin tunani ba ne kuma muna fatan wannan abin zai sa hanyoyin mu su kasance ana gyara su idan aka karɓi wannan kuɗi kuma duk ka lura ai wannan abin shi taimakon shi kashi duk wani mai hawa mota akan hanya ne mm. da haka wannan abu kuduri ne mai kyau ogana da fatan za a tashi lafiya alhaji musa garo na gode to mun gode kwarai musa garo mai rediyo da rikoda to ina ganin kiran da za mu iya ɗauka kenan yanzu nan a shirinmu na gaba. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. Hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ta NFF tana nan tana shirin daukar nauyin 'yan kallo magoya bayan kungiyar kwallon kasar ta super eagles domin karfafawa 'yan wasan kasar gwiwa a wasannin gasar cin kofin duniya ta baɗi a kasar rasha 'yan kungiyar magoya bayan kungiyar kwallon kasar sun daɗe cikin damuwa sakamakon takaddamar shugabanci da ta'addabi kungiyar lamarin da ya kawo cikas ga magoya bayan suka kasa halartar wasannin neman gurbin gasar na waje wani jami'in hukumar ta nff ya ce suna buƙatar tabbatar da magoya bayan ƙungiyar isassu sun halarci gasar ta duniya kuma tuni da hukumar ta so mazantawa da kamfanoni domin ɗaukar nauyin magoya bayan shugabancin ƙungiyar ta magoya bayan super eagles din ya rabu gida biyu inda reverend ekpeya da vincent okumagba kowanne yake ikirarin shugabancin kungiyar. tsohon daraktan wasanni na kungiyar chelsea ta ingila michael emenalo ya soma aiki a matsayin daraktan wasanni na kungiyar monaco ta kasar faransa Emenalo dan shekaru hamsin da biyu ya buga wa ƙasarsa ta Najeriya wasa a gasar kwallon ƙafa ta cin kofin duniya a shekara ta 1994 ya kuma soma aiki ne da ƙungiyar Chelsea a shekara ta 2007 a bangarorin nemo 'yan wasa da horarwa kafin a ƙara masa girma zuwa daraktan wasanni a shekara ta 2011 mataimakin shugaban kungiyar ta Monaco vadin Vasilia ya ce sun yi sha'awar aikin emenalo ne saboda kwarewar da yake da ita a sha'anin farautar 'yan wasa da horarwa tsawon shekaru a ɗaya daga cikin manyan zaratan ƙungiyoyi a duniya a ƙasar italiya kuma ƙungiyar ac milan ta sallami mai horar da 'yan wasanta vincenzo montella inda ta maye gurbinsa da kocin matasan ƙungiyar gennaro gattuso yanzu haka ƙungiyar na matsayin ta bakwai ne a teburin gasar serie a ta ƙasar da maki ashirin ta yi kunnen doki da torino ba wanda ya zura kwallo a jiya lahadi haka kuma sun sha kashi har sau shida a cikin manyan wasanni goma sha hudu a wannan kakar wasannin a ingila kuma kungiyar everton ta sake bude sabon shafin tattaunawa da sam allardyce domin ya kasance kocin ta na dindindin tun a makonni biyu da suka gabata ne kungiyar ta soma tattaunawa akan allardyce to amma kuma ba a cimma daidaito ba to sai dai an sabunta tattaunawar biyo bayan kasawar zancen su da kocin watford marco silva da kuma kashin da kungiyar ta sha har sau hudu a cikin wasanni bakwai a ƙarƙashin kocin riƙon koriya david Onsworth, murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amurka da kasar tunisia suna da alakar haɗin gwiwa mai ƙarfin gaske da musayyar ra'ayoyin harkokin yau da kullum tsakanin ƙasashen biyu don haɓaka martabar juna dunkulalliyar ƙasa mai haɗakar jihohi ko united states a turance haka kuma a shekarar 1956 lokacin da tunisia ta sami 'yancin kai amurka ce ta zama babbar ƙasa ta farko da ta shaida amincewarta da samun 'yancin kai tare da ƙulla hulɗar diflomasiyya tun a wannan lokacin a cewar mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka john sullivan dangantakarmu da tunisia na ƙara haɓaka sannan muna godiya ga al'ummar ƙasar ta tunisia game da rungumar matakin farko a shekarar 2011 na hoɓɓasar rungumar demokradiyya da kare 'yancin bil'adama da kuma walwala don cimma daidaito da mutunta juna. Amurka na alfahari da taimakawa tunisia game da harkokin tsaro siyasa da kuma haɓaka tattalin arziki inda a shekarar 2017 amurka ta ƙara wa ƙasar tallafin soji da kaso 30 akan kan na shekarar 2016 mukaddashi sullivan da takwararsa na tunisia sun tattauna game da farfaɗo da ƙarfin tattalin arziki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da ƙasar ta tunisiyawa ke ƙoƙarin sakawa a cikin doka don fara aiki Wannan shirin na farfado da tattalin arzikin ƙasar zai taimaka wajen farfado da ƙaruwar arzikin ƙasar, bunkasar hada-hadar kayan masarufi da ake samarwa a cikin ƙasar, tattaunawar za ta hakikance da mai da hankali a kan tsaro tsakanin kasashen biyu sullivan ya kara da cewa dole mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu murƙushe ƙungiyar 'yan ta'addar isis waɗanda ke ƙoƙarin sake samun tushen zama a afirka ta arewa tare da yi wa abotar amurka da tunisia barazana ko harin ta'addancin da aka kai a Tunisia da New York kwanan nan ya tabbatar da muhimmancin ci gaba da haɗin gwiwar tsaro a tsakaninmu. wanda yake da wahala a yanzu fiye da wasu lokutan da suka wuce daga ƙarshe dai akwai tabbacin ci gaba da alaƙar amurka da tunisia game da tsaro tattalin arziki da kuma martaba demokradiyya idan kuna da jawabi sai a rubuto wa editorials voa a washington dc mai lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA. Za ku kuma iya yin jawabi tare da duba editorial ɗinmu na kwana-kwanan nan a VOA Editorials homepage mai adireshi www.voanews.com/editorials. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Shugaban sojojin Myanmar ya shaida wa Paparoma Francis cewa babu wariyar addini a ƙasarsa, kamar yadda Amurka ta faɗa cewa ana yi wa musulmai 'yan kabilar Rohingya kisan ƙare dangi. Musulmai 'yan ɗariƙar Sufi a ƙasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye-shiryensu na bikin murnar zagayowar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa kasar na jimamin harin da aka kai a wani masallaci da ke sinai wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 305 tare da raunata 128 Hukumomi a tsibirin Bali da ke Indonesia sun ba da kololuwar gargaɗin yiwuwar fuskantar aman wuta daga tsaunin Agung wanda yake ci gaba da tumbuɗin toka da hayaƙi. Dutsen yana ci gaba da amayo laka da narkakken dutse wanda ke sakkowa ƙasa ta jikinsa. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa ana samun gagarumar nasara wajen yaƙi da kwayar cutar HIV da ke haddasa cutar AIDS mai karya garkuwar jiki. To madalla da ta gaci labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku je su abokan mu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Hafsat Tilla dan mai tsoro da ta taimaka domin gabatar da shirin. Da Daniel Brown da ya bada umarni sai injiniyan mu Joseph Gil ni Ladan Ibrahim yau ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya.